أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora cikin abin da za mu ambata muna cikin bayani dangane da abin da ya shafi ƙarerakin da suka halasta kuma bayanai sun gabata dangane da sashe daga cikinsu musamman bayanai na malaman akhlaq da ma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muka bayyana wanda suka yi kama da wanda suka yi bayani dangane da hakikanin ƙarerikin da suka halasta wanda ya shayi wannan maudu'i in sha Allah cikin wannan darasi ma zai kasance ci gaba da kuma karasawa a cikin wannan maudu'in da fatan Allah ta'ala zai amfani mu sha Allah kenan mun ambace riwaya ta farko da ta biyu a cikin wannan babin inda suke bayani kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ruhsa dangane da ƙarerake guda uku wanda mutum zai iya yi bai kasance ba haramu a gare shi hakanan kun baya da zunubi akan haka daga cikinsu mun ce mutum ne wanda zai zo ya karya ya faɗi magana tsakanin mutum guda biyu wanda ba su jituwa yana nuhin ya gyara tsakaninsu ya islahi tsakaninsu wannan ba haramu ba ne kuma ba zunubi ba ne hakanan mutum da zai karya a cikin yaƙi yaƙi ne tsakanin musulmi da kafurai sai kasance shi wannan musulmin ya ma kafuri karya saboda ya kasance ya yaudare shi dama yaƙi yaudara ne wannan ba haramun ba ne sannan kuma babu zunubi a kan shi hakanan mutum zai ma matar shi ko iyalin shi karya domin ya gamsar da su wannan shi ma baya da matsala ba haramun ba ne sannan bai da zunubi kenan waɗannan shari'ar musulunci ya toge su ya istisna'in su a cikin ƙarya wanda zahirin su zaka iya ganin ƙarya ne amma shari'ar musulunci bai yi aza wani tasiri ba akan su na haramci ko kuma na zunubi kenan mutum zai iya yi su saboda maslahan da suke ɗauke da shi cikin bayan da ya gabata duk lokacin da maslaha yake da rinjaye kan wani al'amari so da yawa abin za a yi ganin cewa bai dace ba a shari'a zai kasance ya dace misalin shi shine cikin wannan babin da muke magana na ƙarya hakanan mun ambaci ruwaya ta biyu wadda ita kuma ta ishara dangane da bangare na harko kuma ce bangare yawa bangare na harko da muka bayani a kansa kan cewa wanda yake yin sulhi tsakanin mutum guda biyu ba makareci ba ne abin da yake aikata kuma alkhairi ne saboda haka riwaya ta uku wanda za mu ambata a cikin wannan babin cikin wannan maudu'in ita ma tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce kullul kadhibi yuktabu ala ibn adam illa rajulun kadhiba baina rajulain yuslihu bainahuma yana cewa duk wani ƙarya idan ɗan adam ya yi ƙarya akan rubuta mai shi a cikin takardansa a cikin littafinsa wanda ran kiyama za a masa hisabi a kansa sai dai mutumin da ya yi ƙarya tsakanin mutane guda biyu yana nuhin ya islahi tsakaninsu kenan wannan riwaya ta yi istisna'in mutum da zai yi karya saboda sulhu tsakanin mutum guda biyu wannan kenan ba za a rubuta mai shi ba a matsayin ƙarya hakanan ba za a masa hisabi a kansa ba ma daman wannan manuhan nashi da yake dauke da ishi manuha ne na alkhairi kuma yana nuhin islahi ne wannan baya da matsala hakanan muna da riwaya wadda take cewa wannan riwaya ta zo a cikin mahajjatul baida wadda muka karanta kenan ta uku mujalladi na biyar shahi na 245 kamar yadda ta zo cikin biharul anwar a cikin mujalladi na 72 sau da ruwaya ta uku kenan tana bayani riwaya ta hudu wadda zamu ambata tana cewa kullul kazib maktubun kaziban la mahala duk wani ƙarya wanda mutum zahi za a rubuta shi a matsayin ƙarya la mahalata ba makawa za a rubuta shi akan ƙarya mutum ya yi ƙarya illa an ya rajulu fil harb sai dai idan mutum zai kasance ya yi ƙarya a cikin yaƙi fa innal harba koda saboda shi yaƙi ya kasance abu ne wanda yake yaudara ana iya yaudara a cikin yaƙi yaudara ya halatta a cikin yaƙi aw takuna baina rajulain shanha'u wa shahna'u ko kuma ya kasance tsakanin mutum guda biyu shahana ma'ana adawa fayislihu bainahuma sai kasance ya yi sulhu tsakaninsu ya gyara tsakaninsu da wannan ƙaryan au yu haddithu imra'atahu yurdiha ko kuma yi magana da matar shi ba don wani abu saboda ya kasance ya yarda da ita wannan zai kasance kenan ya halatta kuma ba za a rubuta ma mutum shi ba sannan kuma ba zai kasance ba haramun ba zai kasance mutum ya ya ɗauki zunubi ba kenan za mu iya ganin duk wannan ruwayoyin suna isa sana'in wannan ɓangarorin guda uku wanda muke ambato kan cewa idan ya kasance sulhu ne tsakanin mutum biyu wanda ba su jituwa da juna ko ya kasance karya saboda yaudara ne a cikin yaƙi ko ya kasance saboda gamsar da mata ne da iyali wannan ba ya kasance ba laifi ba ba karya ba ne sannan kuma ba haramu ba ne na'am ƙarya ne zahiran amma ba a itlaƙin ƙarya gare shi na haƙiƙa wanda zai kasance ya haramta kuma ya cancanci uku ba a kansa hakanan muna da riwaya daga imam sadiq alaihi salam wannan riwaya ta zo a cikin usul kafi mujalladi na biyu shahi na 342 hadisi na goma sha takwas a cikin babin karya. shi wani hadisin imamu sadiq alaihi yana cewa kullu kazibin mas'ulun anhu sahibuhu yauman duk wani karya wanda mutum za a yi watan wata rana za a tambaye shi ma'ana ran tashin alkiyama kenan a wurin hisabi Allah subhanahu wata'ala zai tambaye mutum dangane da ƙaryan da ya yi me yasa ya yi ƙarya me ingiza shi ya yi ƙarya zai huskanci hisabin shi ran tashin alkiyama illa kaziban fi thalatha sai dai ƙarya a cikin ababe guda uku waɗannan ƙarya ɗin wanne ne imamu sadiq salam yake cewa rajulun kaya da fi hurubihi fa huwa mawdu'un anhu mutumin da ya yi makida a cikin yaƙin shi yana cikin yaƙi ya yaudara ya yi ƙulla makarci ba kenan makiya kafurai wannan zai kasance kenan an an kayar da wannan ƙarya a kan shi ma'ana ba za a rubuta masa wannan ƙarya ɗin ba a matsayin karya na haƙiƙa wanda ya cancanci uku ba kuma ya kasance zunubi aw rajulun aslaha bayna thnain ko kun mutum da ya yi islahi tsakanin mutane guda biyu yalqa haza bi gairi ma yalqa bihi haza yuridu bi dhalika al-islaha bainahuma in ya haɗu da wanga magana da zai gaya masa saɓanin magana da zai gaya ma wanga amma yana nihin ya islahi tsakanin su ne al misali da za a ce ɗaya daga cikin su ya ji wani mummunan magana dangane da abin da wancan ya gaya a kansa shi sai zuwa haɗu da shi ya ce mai ya ji alkhairi a cikin bakin wani dangane da shi sai zamanto ya aza shi wancan akan shakku dangane da abin da ya ji daga farko wannan kuma sai ya ingiza shi ya kasance ya samu sulhu tsakanin shi da uwan shi wannan kenan ba zai kasance ba karya an yi istisna'in shi daga cikin ƙarerriki wanda suka haramta aw rajulun wa'ada ahlahu shay'an wa huwa la yuridu an yutimma lahu mutum ne shi ma yama iyalin shi alƙawalin wani abu amma baya da nuhi ya zamanto ya cika masu wannan alƙawalin da ya yi saboda baya da shi kuma baya iya ce musu baya da shi kuma ba su gamsuwa dangane da abin da zai gaya musu wannan zai musu alkawali wanda yake daga baya zai zo wuce wani lokaci ma ba za a bincike shi ba dangane da alkawalin da ya yi wannan ya kasance karya ne wanda ya halatta ba zunubi ba ne sannan kuma ba haramun ba ne sannan allah subhanahu ta'ala ba zai kama mutum ba a kan shi kenan wannan muna ai ganin waɗannan ruwayoyi gaba ɗaya suna tarkizi dangane da abin da ya shahi waɗannan majal guda uku wanda kuma wannan majalikin dukansu in mun duba za mu iya ganin wasu masalih ne musulunci yake hangi a cikinsu wanda suke da girman gaske wanda kuma ana iya zamanto an haƙaƙar da su ta hanyar ƙarya inda ya kasance babu wani hanya wanda za a bi domin ya kasance an haƙaƙar da su dama mun yi bayani gani da abin da ya shahi waɗannan ababe wanda suke da maslaha duk lokacin da mutum ya kasance bai iya haƙaƙar da su ta hanyar gaskiya to kuma sun kasance suna da haɗari su san gaske kuma sun ci ihtimami da su su san gaske mutum zai amfani da ƙarya a cikin waɗannan majalikin ne kawai ya kasance ƙarya ya inganta kuma an yi istisna'in waɗannan majalikin saboda haka yana da kyau ya kasance <clears throat> mutum ya san waɗannan abubuwan wani lokaci mutum zai iya kasance ya shiga cikin wani yanayi ko ya fuskanci wani yanayi wanda tana yiwa ɗaya daga cikin waɗannan yanayoyin ne sai ya ɗauka ƙarya ne ya ga cewa shi lama halatansa ya haɗu gaskiya alhali lokacin gaskiya ba muhallin shi ba ne kuma bai dace kasance ba mutum ya yi amfani da wannan manganu ɗin saboda haka za mu iya ganin masu malaman akhlaq suna cewa hazil akhbar wannan hadisan da muka ambata wa in ikhtassat bil maqasid salasa ko da yake zahiran su yayi ikhtisasi ne da wannan maqasid guda uku ne muka ambata kuma ya kasance mutum yana son ya sulhu tsakanin mutum biyu wanda ba su jituwa kuma ya kasance mutum yayi yaudara a cikin yaki kuma ya kasance mutum ya ma iyalin shi alkawali wannan su ne makasid guda uku riwayoyi sun yi tarkizi a kansu illa anna ghayraha min al maqasid al daruriyya allati fawqaha aw mithluha في ha min من aulawiya الأولوية واتحاد الطريق sai dai za mu iya ganin kenan akwai wasu makasad wanda ba mu ji su ba cikin wannan riwayoyi din wani za mu iya ganin su ma makasad manufofi ne wanda suke sun kasance suna da darura sun cancanta ya zamanto an musu haka nan wanda tana yawa ma suna sama ga waɗannan makasid guda uku wanda aka ambata ko kuma ya kasance aƙalla sun kasance irinsu a cikin maslaha saboda haka kenan za a yi riskar da su da waɗannan makasid guda uku a babin aulawiya to idan ya kasance kenan an ba da ijaza a cikin wannan makasid guda uku kan cewa mutum zai kasance ya yi karya a cikinsu kenan in akwai wasu makasid wanda suka yi su wanda suke sama gare su ko suke irinsu kenan min babil aula ya dace ya kasance su ma an riskar da su yi zuwa ga hukuncin waɗannan makasid guda uku ko kuma saboda ittihadin hanya wata ya kasance kenan hanyar su guda ɗaya ne maslahan su guda ɗaya ne zai kasance kenan an riskar da su zuwa ga wannan makasid والأخبار التي وردت في ذم حتك السر وكشف العيوب والفواحش تفيد وجوب القول بعدم الاطلاع وإن كان مطلعا مع كونه كذبا shine suke cewa al misali za mu ga cewa akwai riwayoyi wanda suka zo wanda suna zargin mutum ya kasance ya cece sirrin wani ya kece alfarman wani ya bayyana sirrin wani ya bayyana aibin wani ko kuma ya bayyana wani mugun aiki wanda wani ya yi akwai ruwa da suka zargi irin wannan aiki kan cewa bai dace kasance ba ka tona asirin mumini ko kuma ka bayyana aibin shi ko kuma ka bayyana sirrin shi kenan wannan ruwayon abinda suke ifada shine suna nuna mana kenan wajibi ne ya kasance lokacin da ake tambayan mutum dangane da wannan al'amura ɗin ya kasance ya nuna rashin masaniyan shi dangane da wannan abubuwa ɗin ko da ko ya kasance waɗannan abubuwa ɗin yana da masaniya a kansu tare da cewa yin haka ɗin zahirin shi karya ne an tambaye ka dangane sirrin wani bawan Allah mumini bai dace ka gaya ba an tambaye ka dangane da aibin wani mumini ana neman ka kashafa aibin shi ko kuma wani abin da ya aikata wanda kai kaɗai ka sani bai dace ka bayyana ba wajibi ne zamanto ka ki bayyana ka nuna kai baka da masina ya dangane da wannan shi kenan sai zamanto ka ruwa masa asiri wannan janibi din to wannan maganan da kai sabanin cewa ka san da cewa yana ɗauke da wannan aibin ko yana ɗauke da wannan sirrin ko abin da ya kama da haka don ka san da su amma shari'a musulunci ke ce maka wajibi ne zaman to ka boye saboda sa da maslahan kiyaye alfarma da kuma mutunci na mumin Ginin fala ifma ala ahadin bi suduril kadhib anhu idza kana wasilatan ila shay'in min al-maqasid as-sahiha ad-daruriyya lahu aw li ghayrihi min al-muslimin kenan ba zai kasance ba mutum yana da zunubi idan ɗaya daga cikin wannan abubuwan mutum ya yi karya a cikinsu saboda mai saboda akwai maslaha daruriya wadda addinin musulunci ya tibaranta kuma ya mulahazanta wanda yake nuna kenan kada ya kasance mutum sawan ya kasance wannan maslaha din nashi ne ko na wani musulmi daban kenan lazim ne ya kasance mutum ya kiyaye cikin irin wannan al'amura din ya nuna rashin sanin shi ko da yake zahirin shi karya ne irin wannan abubuwan sun halatta da ma ire-iren su wanda nan gaba insha Allah cikin darasi mai zuwa za mu bayyana da fatan mu amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin